a maraicen ranar lahadin da ta gabata ne dai wasu abubuwa da ake zargin bama-bamai ne suka fashe a yankin kabalawas da ke karamar Kumar kaduna ta kudin jihar kaduna kana daga bisani aka sake gano wasu abubuwan fashewar a yankin unguwar romi sai dai kuma duka an auna arziki saboda ba a yi asarar rayuka ba kwamishinan tsaro da harkokin cikin gina jihar kaduna malam samuel aruwan ya ce gwamnatin jihar kaduna ta fitar da tsare-tsaren magance matsalar baki daya ganin abubuwan masu fashon da aka dasa an dasa suna inda mutane ke dandazo to ina tabbatar maka inda abubuwan sun fashe to da ba karamin asarar rayukar mutane za a yi ba to shi yasa muka yi wannan kira da cewa ya zama wajibi a zara ido duk shigan wani wanda ba a fahimta ba duk inda mutane suke lallai su dinga dubawa domin mu shawo kan wannan al'amarin daga bangaren jami'an tsaro da gwamnati kuma mu ma muna iya bakin a ƙoƙarinmu. Tuni dai masana harkokin tsaro a Najeriya suka fara nazarin wannan sabon salo na matsalar tsaro da ta fito a jihar Kaduna. manjo hayashin kwamarita ya ce akwai abubuwan lura na farko za a iya duban shi akan cewa ko masu wane ne maharan sun zaɓi su kai wannan hari ne a wannan wuri ganin cewa yana tattare da ƙabilu daban-daban da mabambanta addini daban-daban wato zai iya yiwuwa in ba an yi yunkuri da sauri ba inda an samu asarar rayuka ya rikide ya zama abu na addini ta inda kafin an kara an san jihar kaduna inda take rikicin addini ko na ƙabilanci yana iya ballewa na biyu za a kuma iya duban shi ta fuskan waɗanda ake cewa su a koyaushe suna zuwa da wayansu sababbin akidu da suke gani ba za su yi biyayya ga hukumomin ƙasa ba da sunan cewa za su kafa wani yanki nasu suna kula da kansu suna yin shari'o'i irin nasu in har an gano ire-iren wayannan to ba a kwashe su a ce a su da su su na asali bane kamar yadda aka yi a jihar Neja kamata yi gwamnati ta sa ido ne duk takonsu ana kallo daga ganin sun kauce hanya ta nan za a iya ɗauka mataki a kansu sannan barazana kuma ta gaba shine zai iya zama ya kawo barazana musamman akan al'amuran siyasa da ke tahowa nan gaba kaɗan musamman abin da ya shafi gudanar zaɓuɓɓuka na jam'iyyu na fidda 'yan takara da dai sauransu da yawon kamfen to kalubale ne ga al'umma gaba ɗaya duk inda muka samu kanmu dole mu rika mai da hankali wajen sa ido da irin masu shigo mu da me dalilin shigo mu. To ko suwa gwamnatin jihar Kaduna ke tunani suna da alhakin wannan dashe-dashe na abubuwan fashewa? ga kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan a karo na biyu. Wannan dai abin da aka dasa a tabbas 'yan ta'adda ne domin in ka dubi yanayin abubuwan a fashewa din yadda aka tsara su da kuma abubuwa wadda aka gani duk da cewa har yanzu dai ana bincike babu wani tantama wadda suka dasa wannan abin 'yan ta'adda ne. Koma dai menene mun yi kira da babban murya a taimakawa jami'an tsaro kuma mutane su zira ido duk wanda ba a gane fita shi ba a lura da kowa da kowa domin mu gudu tare mu kuma tsira tare wannan dai shine na farko tun bayan zaben gwamnatin jihar kaduna mai ci yanzu a shekarar 2015 da aka sami fashe-fashen da gwamnatin ke ganin 'yan ta'adda ne kai tsaye saboda fashewar da aka samu a wa'adin farko na gwamnatin a yankin sabon tasha an same shi ne a cibiyar sana'ar kayayyakin da ke nasaba da fashewa isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya.